har wa yau mala ya mana bayanin cewa illar da sabon Allah ke yi wa zuciya kaman illar da rashin lafiya na gangan jiki ke yi wa jiki ne kuma ba ka da maganin warkar da cutar zuciya kaman ka bar zunubin sai ka bar zunubin kafin ka warke har mala yake cewa idan rashin lafiya ya ci ƙarfin jiki to yakan iya kai ga kisa mutum ya mutu ko kuma ya kusan mutuwa kazalika idan sabon allah ya katutu a zuciyar bawa to yakan lalata zuciyar gabaki ɗaya shi ne mala yake cewa ka haɗa Zuciyan wanda yake bin Allah irin nutsuwar da yake ciki da kuma wanda sabon Allah yake irin kuncin rayuwa da yake ciki a zuciyarsa har mala yake gaya mana cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yace kakka ɗauka wannan ya takaita sai an je gobe kiyama shine cewa masu bin Allah za su kasance cikin ni'ima masu saban Allah za su kasance kuma cikin jahima cikin azaba bala yace a'a yace matakai ne guda uku akwai matakin farko shine rayuwar duniya wanda ya bi Allah rayuwar duniya zai samu nutsuwa wannan ni'imar nutsuwa zai same ta tun a duniya kamar yadda wanda ya saba wa Allah zai samu wannan jahiman tun a duniya ta kuncin rayuwa da Allah zai jefa masa a zuciya sannan mataki na biyu shine zaman kabari wanda wanda ya bi Allah zai samu ni'imar kabari ya samu jin daɗi na kabari wanda ya bin Allah kuma ya tarar da azabar kabari sannan sai mataki na uku shine abin da zai koma gobe kiyama na shiga wuta ko aljanna wanda ya bi Allah al-abrar za su kasance cikin aljanna Allah ya sanya mu cikinsu. su hmm? Ooh.